Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun ƙawancen ƙasashen yankin wato Multinational Joint Tax Force ke fafatawa. Toma A watan Afrilun da ya gabata ne, dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi wato Multinational Joint Tax Force ta fara farmaki mai take operation lake sanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki major general ibrahim sallau ali shine babban kwamandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana mun fara operation lake sanity ne ran 23 ga watan afrilu akalla yanzu mun kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu wurare kamar zannari tumbuma doron nera da wurare ma daban-daban wanda ba zan iya amurka ba yanzu kuma allah ya ba mu nasara mun ceto ah, mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu kwamanda na 'yan ta'adda wanda ya mika wuya duka-duka dai a halin yanzu zan iya cewa mutum 176 su suka mika wuya kuma akwai wasu wanda muka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su mika wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ah, ta'andanci da ke faruwa a tafkin cani. ko nawa ne adadin mata da ƙananan yara da aka ceto a wannan farmaki kamar yadda na faɗa akwai mata da yawa kamar shekarun jiya can, mata da yara 44 aka ceto a yankin manguno kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan hamsin suma su akalla za a cewa kusan ɗari yanzu mata da yara an ceto su daga wannan area a baya bayan nan dai 'yan ta'addan boko haram da iswap sun bai wa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so to me wannan runduna ke yi akan wannan batu eh to bayan mun samu labari game da kuka sani su 'yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin amma wannan abin karya ne kawai sun je ne don su razana mutane su kore su amma a halin yanzu akwai mutane suna rayuwarsu a kukawa kamar da ka sani wasu ne dai suka bar yes gwamnan jihar borno shi ma ya je bayan an ina jin shekarun jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata ga cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a kukawa. General Ibrahim Sallau Ali ya kuma yi ƙarin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa. Eh akwai su kan gaskiya. Na ɗaya akwai kasan inda muke operation din nan Sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocinmu suna samun matsaloli wajen ah, tafiye-tafiyenmu a wannan area yawanci sukan suna kafewa sai an ɗauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirin lecture tudu ne kwari in kuma sakon ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwallon da ma za a amfani su dole su zama su musamman su za a samu wanda za su iya aiki a wannan gurin saboda kasar wasu wuraren ruwan ba zurfi so injin na uh, speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba za ma iya amfani da uh, injin ba dole kawai da kwale-kwalen za a amfani so buku da kari kuma akwai ƙalubalen uh, bumabuman da 'yan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ba bumaban wasu guraren masu manta suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalar da muke fuskanta a wannan area na tafkin jari amma duka wannan sha Allah ba zai hana mu aikinmu ba dakarun za su jajirce za su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin jami Allah su yarda. 'Yan ta'addan Boko Haram da Iswap dai a galibi na huce haushinsu akan faran hula yayin da duk dakarun MNJTF suka farmasu. to ko mai janar zai ce akan haraka? eh kasan wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kawai aiki ne na kowa da kowa dole ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani su rika gaya mana suna kira mu suna ba mu information da intelligence da ya kamata da mu kare su in ba su gaya mana cewa ga 'yan ta'adda suna nan zuwa ba ko kuma sun samu wasika ko wani rahoton cewa ɗan ta'adda suna so za su zo garin su ba da za mu sani ila sai sun tafi garin sun gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani amma in suna gaya mana kan lokaci kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su mu tabbatar cewa ba a samu wani ah, muskila ba insha Major General Ibrahim Sallau Ali babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To komai masana tsaro ke cewa mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Yahuza Ahmad Getso na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa a kai. Wannan ah, yar manuniya ce da take nuna irin yadda wato wannan yanki na tafkin Chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare. kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da rungumar juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakaninsu wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato ana samun nasara kuma ana samun wato Eh, kwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da daga rogo sannan abu na ƙarshe yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewar in Allah ya da an bi hanyar da za a fitar da ita garo. Dr. Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gudumawar da Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.